أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya Niger, jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Alhamis. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai bayan hakan akwai mu ɗauke da shirin nan na ko kun san da ba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. bayan hakan kuma muna ɗauke da shirin na duniyar mu a yau shirin da ke bibiyar wasu batutuwa da suka ɗau hankali a wannan duniyar musamman a yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya bayan hakan kuma sai shirin nan na afirka a yau shi kuwa wanda ke haska fitilarsa kan wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka to waɗannan dai da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu tauraro za kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa har ƙarshen sa. To tare da sallama masu sauraro yanzu kuma lokacin da za a dakaci labaran duniya. Shugaba Donald Trump na Amurka ya umarci ma'aikatar yakin kasar da ta koma gwajin makaman nukiliya. Iran ta yi Allah wadai da kalamai marasa tushe na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya kan shirinta na nukiliya na zaman lafiya. kasashen duniya na tar da allah wadai da cin zarafi a lokacin kama yankin alfashar a kasar sudan yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadis. iran ta yi ikirarin cewa darakta janar na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wato iaea rafal grossi ya san da cewa shirin nukiliyar kasar na lumana ne don haka ya kamata ya guji yin kalamai marasa tushe akan lamarin a wata hira da yi da tashar talabijin ta aljazira kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ismail bagai ya bayyana cewa ya bayyana kalaman na rafal grossi da ya yi a baya cewa sun share fagen ayyukan ta'addanci da amurka da gwamnatin isra'ila suka yi wa iran a watan yunin da ya gabata ya kamata darakta janar na iaea e ya guji yin kalamai marasa tushe game da shirin nukiliyar iran in shi shi rafael grossi ya bayyana a ranar laraba cewa iaea e ta gano kwanan nan da sake dawowa da ayyuka a wuraren nukiliya na iran bayan ya amince cewa kasar ba ta nuna alamun ƙara wadatar da uranium ba a cikin wani rahoto na sirri da aka gabatar a kwamitin gwamnonin iaea e a ranar 31 ga watan mayu na shekarar 2025 babban daraktan hukumar iaea e ya yi ikirarin cewa iran ta gaza bayyana ayyukanta na nukiliya a wurare uku da ba a bayyana ba kuma ta bayyana damuwa game da tarin sinadaran uranium da ta wadatar zuwa kashi 60 cikin ɗari a cewar jami'in iran rahoton grossi game da shirin nukiliya na tehran ya share fage na kai hari kan iran wato harin da isra'ila ta kai wa iran a watan yuni a ƙarshen watan yuni dai majalisar tsaron ƙasar iran ta amince da wani ƙudiri da majalisar dokokin ƙasar ta zartar wanda ya dakatar da haɗin gwiwa da hukumar ta iaea e shugaban amurka donald trump ya umarci ma'aikatar yakin da ta ci gaba da gwajin makaman nukiliya nan take shawarar da tuni ta tsorata masu fafatakar yaƙi da irin wannan manufa a cikin wani sako da ya wallafa a dandalin na social yau alhamis trump ya bayyana cewa ya bayar da umarnin saboda shirye-shiryen tantancewa da wasu kasashe suke yi kuma a cewarsa wannan tsari zai fara nan take shugaban amurka ya bayyana rasha da china a matsayin kasashe na biyu da na uku a duniya mafi karfin makaman nukiliya bi da bi yana mai tabbatar cewa idan washington bata ci gaba da gwajin makaman nukiliya ba waɗannan kasashe za su ci mata na anan da shekaru biyar ana sa tsarin gwajin zai samar da bayanai kan ayyukan sabbin makaman yaƙi da kuma amince amincin tarin makaman da suka tsufa matakin na trump shine wani kira na kai tsaye da amurka ta yi na cigaba da gwajin nukiliya tun bayan gwajin da washington ta yi na karshe a shekarar 1992 masu suka sun yi gargaɗin cewa sake fara gwajin nukiliya na kai tsaye zai iya kawo ƙarshen shekaru da dama na ikirarin hana yaduwa da kuma haifar da tarin gwaje-gwajen ramuwar gayya a duk faɗin duniya wanda hakan zai warga yarjejeniyar hana gwajin makaman nukiliya a bara wani rahoto ya nuna cewa amurka na shirin kashe ɗaruruwan biliyoyin daloli don sabunta makaman nukiliyar ta. Isra'ila ta kai har-hare da dama a safiyar yau Alhamis kan yankunan gabashin Hannu Yunis a kudancin zirin Gaza wanda ke nuna yadda Isra'ila ke ci gaba da ketare tsakaita wuta da aka cimma. A cewar kafafun watsa labaran Falastinawa sama da har-hare goma a jere Isra'ila ta kai bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta ko kuma bidiyoyi sun nuna makamai masu linzami na dira a kan wuraren zama a gabashin birnin a lokaci guda kuma tankunan yaƙi na isra'ila da motocin sulke sun yi ruwan bamabamai a yankunan zama a gabashin gaza sojin isra'ila sun kuma lalata gidaje da dama a gabashin birnin gaza kasa da awa ɗaya bayan haka sojin gwamnatin sun sake kai hari kan gidajen fararen hula a wannan yanki haka zalika sojojin isra'ila na cigaba da kai hari kan yankunan arewa maso gabashin hannun yunis da kuma unguwannin ma'an sheikh nasir da jura allut da kuma kudancin birnin wannan mummunan harin sama ya biyo bayan wani mummunan harin bam da ya kashe mutane sama da da tara ciki har da akalla yara hamsin da biyu a faɗin yankin falastinawa da aka yi wato da yaƙi da hamas ta zargi gwamnatin isra'ila da karya yarjejeniyar tsagaita wuta kungiyar ta yi kira ga bangarorin da suka shiga tsakani a yarjejeniyar tsagaita wutar wato masar katar turkiyya da kuma amurka da su ɗauki mataki nan take don matsa lamba ga gwamnatin isra'ila to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da harin da aka kai wa garin alfashar da ke darfur a ranar alhamis da kuma mummunan tasirin da ya yi ga fararen hula a cikin sanarwar da ya fitar kwamitin ya nuna matukar sa game da karuwar tashin hankalin da ke faruwa a yankin na alfashar da kewaye wanda rundunar taimakon gaggawa ta rsf ta kwace iko da shi kwanan nan kuma ya yi allah wadai da ta'addancin da ake zargin dakarun rsf sun yi wa fararen hula ciki har da gisan gilla da tsare mutane ba bisa ka'ida ba na ta bangare hukumar lafiya ta duniya who ko kuma oms ta ce ta firgita sosai da rahotannin kisan sama da marasa lafiya 460 a lokacin da abokan aikin su a asibitin haihuwa na alfashar a sudan a cikin wani bidiyo da aka fitar a ranar laraba a shafukan sada zumunta janar hamerti ya amince cewa sojojinsa sun aikata cin zarafi da yake magana daga wani wuri da ba a bayyana ba a wani faifan bidiyo janar ɗin sanye da kayan soji ya bayyana cewa ya lura da ke da haddi a alfashar inda ya sanar da kafa kwamitin bincike nan take ya kuma yi alkawarin cewa za a kama duk wani soja da aka samu da laifin cin zarafi kuma a gurfanar da shi a gaban kotu sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci ɓangarorin da su hanzarta shiga tattaunawa a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta ƙungiyar likitocin sudan ta ce adadin waɗanda suka mutu ya wuce dubu biyu a cikin kwanaki biyu na farko bayan da rsf ta shiga el fashar Isra'ila ta amince da gina sabbin gidaje 300,000 a yankin Gush Etzion kudu da gabashin Urushalima da ta mallake, wanda hakan ke nuna wani sabon ci gaba da faɗaɗa matsugunai ba bisa ka'ida ba a faɗin yammacin kogin Jordan da ta mame. A cewar tashar talabijin ta Isra'ila Channel 14 eh, kwamitin tsare-tsare da gine-gine na musamman da ke kula da matsugunan da ke kush etzion ya amince da wannan shawara a farkon wannan makon inda ya shafi unguwar har harusin wadda ke kusa da matsugunan alonshot kudu maso yammacin gabashin urashamil wato urushalima da aka mallake shirin bai shafi gidaje ba kawai har da ma gina makarantu wuraren jama'a wuraren shakatawa da kuma babbar cibiyar kasuwanci da aka yi niyya don yi wa al'ummomi da makwabta hidima wannan sanarwar ta zo ne kwanaki kaɗan bayan da shugaban amurka donald trump ya yi watsi da damuwar da ake da ita game da ayyukan isra'ila a yammacin kogin jordan majalisar ɗinkin duniya da jirgin ƙasa da ƙasa sun sha ta cewa matsugunan isra'ila a yankin falastinawa da aka mamaye haramtattu ne a ƙarshen dokokin ƙasa da ƙasa gami da jijiyar geneva ta hudu bugu da ƙari ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta peace now ta bayyana shirin e1 a matsayin mummunan rauni ga samar da falastinu tana mai jaddada cewa aiwatar da shi zai kawo cikas ga yunkurin kafa ƙasar falastinawa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da la masu mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga a taskar mota shirye-shirye na da kullum muna nan tafi da shirin ko kun san sannan bayan su akwai shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma shirin nan na Afirka a yau amma kafin nan ga sharhin bayan labarai. To sarhin bayan labaran namu na yau zai duba wasu daga cikin manyan zaɓuka da suka wakana a Afirka da suka hada da Ivory Coast da kuma ƙasar Kamaru. A jamhuriyar Kamaru shugaban ƙasar mai ci ne Paul Biya aka sanar cewa ya lashe zaben shugabancin ƙasar. sai kuma a ƙasar Ivory Coast da shugaba Alhassan Watara ya lashe zaben shugabancin ƙasar a karo na hudu. bayan samun nasara mai cike da rudani domin zarcewa kan wa'adin mulki na takwas shugaba mafi zufa a duniya bolbiya mai shekara 92 zai ci gaba da shugabanci watakila har gaba da cika shekara 100 a duniya idan har zai iya tunkar rikice-rikicen da kasar ke fama da su tuni jam'iyya mai mulki a kasar ta yi maraba da wannan nasarar sannan kuma bolbiya ya yi alkawarin yin mulki cikin adalci sai dai gabani da kuma ma bayan sanar sakamakon zaben al'umma sun kasance suna zaman ɗarɗar bayan da babban abokin hamayyarsa isa ciroma bakari ya ayyana cewa shine ya yi nasara a zaben sai dai sakamakon zaben ya nuna cewa biya ya samu kashi 54 cikin dari yayin da shi babban abokin hamayyarsa ciroma bakari ya samu kashi 35 cikin dari lamarin da ya zuwa mutane da dama da mamaki sannan kuma wasu murna ta koma ciki tun bayan nasarar da ya samu a zaben shugabancin kasar a shekara ta 1992 ake ganin ya cika yin kasar london a zaɓuka da kuma yin amfani da salon rarraba kanuwa na 'yan adawa abin yabawa da za a iya alakantawa da shugaba paul sun hada da faɗaɗa makarantu da jami'o'in gwamnati a zamanin mulkinsa da yadda ya tunkari rikicin yankin bakasi inda najeriya ta mika wa kamaru yankin mai ɗimbin albarkatun man fetur to amma duk da haka nan a ƙarƙashin mulkin sa kamaru ta shafe kusan shekaru goma tana fama da matsalar 'yan aware a yankin masu amfani da turancin ingilishi yayin da boko haram ke kaddamar da hare-hare a arewacin ƙasar rashin aikin yi a ƙasar ya kai kashi 40 cikin 100 a tsakanin matasa hanyoyi da asibitoci sun kasance a lalace yayin da 'yancin faɗar albarkacin baki ya zama tarihi to amma biya a lokacin da yake matashi ya zaɓi ya karanta fannin shari'a da siyasa a jami'ar birnin paris sannan bayan ya gama ya koma gida ya kama aikin gwamnati mutumin mai ra'ayin sauyi ya rike mukamai da dama inda ya rike manyan mukamai har ya samu shiga a wurin shugaban kasar na wancan lokaci ahmadu ahijo wanda ya kasance kan mulkin tun daga lokacin da kasar ta samu 'yanci a shekara ta 1960 ya kasance firaminista mai matukar biyayya na tsawon shekaru bakwai har zuwa shekara ta 1982 lokacin da mr ahijo ya ɗauki wani makami mai ban mamaki inda ya ajiye aikinsa tare da ɗabi'a biya a matsayin shugaban ƙasa mr ahijo ya ci gaba da zama shugaban jam'iyyar yana tunanin cewa mukamin shugaban jam'iyya ya fi karfi kan na shugaban ƙasa to amma a wannan lokaci sai biya yi amfani da karfi ya kori duk mutanen a ahijo daga gwamnati tare da tursasawa a ahijo tafiya gudun hijira daga nan ya nuna kansa a matsayin jarumi ta hanyar murkushe yunkurin juyin mulki sau biyu daya a shekara ta 1983 da kuma wanda ya biyo baya biya mai shekara 92 da haihuwa ya samu galaba kan babban jagoran 'yan adawa isa ciro bakari wanda ya samu kaso 35 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada mare da majalisar tsarin mulki ta ƙasar ta fitar tun farko ciro bakari ya ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka gudanar a ranar 12 ga watan oktoban nan kimanin makonni biyu da suka gabata tuni takaddama kan sakamakon zaben ta haifar da zanga-zanga daga bangaren 'yan adawa da suke zargin tafka magudi a zaben kasar da ke yankin tsakiyar nahiyar afirka mutane hudu sun mutu kana an kama fiye da dari a tashe-tashen hankula da aka fuskanta gabanin bayyana sakamakon zaben shugaban kasar na kamaru yankunan duwala da kuma garwa su ne suka fi fuskantar tarzoma biyu bayan sanar da sakamakon zaben a ranar litinin to idan muka nufi waccan kasar guda ita ma inda aka gudanar da zaben shugaban kasar wato ivory coast ko kuma cote d'ivoire hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kasar ta sanar da sunan alhassan watara ɗan takarar jam'iyyar rsdp kuma shugaban kasar mai ci a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin ƙasar da aka gudanar a kwanan baya da wannan sakamako shugaba watara ya lashe zaben shugabancin kasar a karo na hudu inda a wannan karo ya yi nasarar lashe kaso 89.77 bisa ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kada hukumar zaben ta coe ta ce watara ya lashe kur’u da yawan su ya kai miliyan uku da ɗari bakwai da hamsin da tara har da ɗan motsi cikin jimillar kur’u miliyan hudu da dubu ɗari da tamanin da bakwai da ɗari uku da sha takwas da aka kada kuma adadin waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a da suka fita zaben na wannan karo ya kai kaso hamsin da ɗigo goma bisa ɗari kafin zama shugaban kasar mr watara wanda a yanzu ke da shekaru 83 a duniya ya taba rike mukamin gwamnan babban bankin kasashen yammacin afirka kana ya taba zama mataimakin babban daraktan asusun bankin bayar da lamani na duniya wato imf kazalika ya kasance firaministan cote d'ivoire daga shekara ta 1990 zuwa 1993 kafin ya lashe zaben shugaban kasar na shekarar 2010 an sake zaben watara a shekarun 2015 da kuma 2020 ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 30 ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 8 ga watan jumada ula na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 14 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan oktoban shekara ta 2011 Aitullah Amid Zanjani daya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a kasar Iran ya rasu an haife shi a kasar ta Iran bayan karantar da ɗalibai masu hudakar ilimin addinin musulunci ya kasance kuma yana karantar da dalibai a jami'o'i da kuma makarantun hausa a birnin zanjan banda kuma ya taba zama wakili a majalisar dokokin kasar iran har sau biyu ayatollah zanjani ya kuma rasu a rana irin ta yau bayan kamuwa da rashin lafiya yana da shekaru 74 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 115 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan oktoba shekarar 1910 henry donald wanda ya fara yin tunani na kafa a kungiyar bayar da agaji ta red cross yarsu. an haife shi a birnin geneva na kasar switzerland a ranar 8 ga watan mayu shekara ta 1828 ya rika rubuta kananan tafai yana rabawa ga jama'a waɗanda suke karfafa gwiwar mutane da su rika taimaka ma marasa galihu a lokacin yaƙi da waɗanda lamarin ya da su musamman ma dai waɗanda yaƙin yake cutar da su daga cikin fararen hula. sakamakon wannan tunani nasa a shekara ta 1864 an canza wata yarjejeniya wadda ake kira da yarjejeniyar geneva tsakanin kasashen duniya goma sha shida inda daga wannan lokaci ne kuma aka amince da kafa kungiyar bayar da agaji ta duniya wato red cross wannan kungiya ta bunƙasa matuka, inda tun daga wancan lokacin ta fara gudanar da ayyukanta wasu daga cikin kasashe musamman ma na turai suka buɗe rassa daban-daban na wannan kungiya a cikin kasashen su daga bisani kuma ta ci gaba da haɓaka har zuwa kasashen afirka da larabawa gami da kasashen latin amurka inda ayyukan kungiyar daga bisani suka zama na taimako ta yadda likitoci da dama da kuma masana a bangaren kiwon lafiya suke bayar da gudunmawarsu wajen taimaka ma jama'a a ƙarƙashin wannan kungiya kasashen musulmi sun karbi kungiyar amma sun canza mata suna zuwa red crescent maimakon red cross masu saurari ko kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar dokokin kasar iran ta kori ahmad sha sarkin karshe na daular kajariyawa tare da sanar da kawar da wannan daula wanda kuma hakan ya kawo ƙarshen mulki na shekaru 135 da wannan daula ta kajariyawa ta yi tana mulki a iran bayan kawar da daular kajariyawa tare da tsumo baki da makirce-makirce na turawan ingila a kafa gwamnatin wucin gadi karkashin jagorancin Raza Khan a kasar ta Iran. Shekaru hudu da rabi bayan haka, Raza Khan a hankali a hankali ya zama mutumin da ya fi kowa karfi a gwamnatance a kasar ta Iran. Tare da taimakon Burtaniya, bayan rugujewar daular kajariyawa, Raza Khan ya naɗa kansa a matsayin sarki a Iran, inda daga lokacin kuma ya kafa daular Pahlawiyawa, sannan kuma shine ya zama sarkin daular. tun bayan da burtaniya da amurka suka taimaka ma rza ya kafa daular fahalawiyawa a ƙasar ta iran shi kuma ya zama sarki mai aiwatar da dukkanin manufofinsu a kasar bagaha kuma ya ba su damar shiga cikin harkokin gudanarwa na ƙasar wanda hakan ne ya sa amurka da burtaniya suka ci karansu babu babbaka a lokacin da sarki raza khan yake mulki a ƙasar iran a ƙarƙashin daular pahlawiyawa da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan oktoba na shekara ta 1918 hungary ta balle daga austria ƙasar hungary da wani bangare ne na daular roma kuma jamusawa sun mamaye ƙasar a karni na hudu miladiya sannan kuma kabilu daban-daban sun yi ta mamaye wannan ƙasa lokuta da dama a ƙarshen karni na goma sha hudu daular usmaniya ta mamaye wannan yanki kuma ta ci gaba da iko da wannan ƙasa har zuwa farkon karni na goma sha takwas miladiya amma cikin shekara ta 1739 karfin ikon austria kan hungary ya ƙara ƙarfi ta yadda austria ce take da iko da wasu ɓangarori na ƙasar sannan kuma a dawar da al'ummar ƙasar hungary suke yi da mulkin austria a kan ƙasarsu yana ƙaruwa a lokacin da yakin duniya na farko ya ɓarke zaman tankiya ya ƙara tsananta tsakanin ɓangarorin biyu wanda hakan ya sa aka fara batun ɓallewar hungary domin zama ƙasa mai cin gishin kanta a ranar 30 ga watan oktoban shekara ta 1918 prime minister ƙasar austria ya sanar da hungary a matsayin ƙasa mai cikakken 'yanci a farkon yakin duniya na biyu hungary ta haɗa kai da jamus wadda take ƙarƙashin shugabancin nazi bayan da sojojin tare soviet na red army suka mamaye su a ƙarshen yakin an ayyana gwamnatin jamhuriya a ƙasar tun daga shekara ta 1948 da kuma jam'iyyar gwamnatanci ta sami iko a kasar ta zama wani yanki na east block da aka fara yin gyare-gyare a cikin harkokin gudanarwa na tarayyar soviet hungary ita ce ƙasa ta farko wadda ta fice daga yarjejeniyar waso ta kuma rungumi tsarin jam'iyyu mabambanta kuma ta zama mamba a yarjejeniyar tsaro ta nato jamhuriyar hungary tana da majalisar dokoki guda ɗaya kuma ta zama mamba a ƙungiyar tarayyar turai a ranar 30 ga watan afrilun shekara ta 2004 ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa cikin shafi siyasar kasa da kasa da ta hada da wannan yankin na yammacin asiya to a yau shirin namu zai mai da hankali ne akan yin nazari dangane da tushen aƙidar sahayoniyanci da tasirinta a cikin tunanin yahudawa da kuma yadda ta kai ga kafuwar haramtaccen ƙasar isra'ila a bagiran falasɗinu za kuwa mu kawo muku shirin ne a cikin ɓangarori biyu tare da dogaro da wani nazari da dr ibrahim alush na ƙasar jordan ya yi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. aƙidar sahiyonanci ba ta faro daga theodore hortzel ba ba kuma shine ɗan sahiyoniya na farko ba an samar da yunkurin sahiyoniya ne sakamakon jayayya da cin karo a tsakanin ƙoƙarin kafa al'umma ɗaya a cikin nahiyar turai a gefe ɗaya da kuma sabon tsarin mulkin mallaka a ɗaya gefen a tsakanin wannan nazariyar da waccan da akwai wani batu mai muhimmanci wanda mafi yawancin manazarta suke ƙoƙarin kaucewa bijiro da shi wanda kuma yana a matsayin ginshiƙi mai zaman kansa wannan batun kuwa shine aƙidan nan da ake kira ta ibrahimiya wacce take cewa allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi ibrahim salam alkawalin baiwa jikokinsa banu isra'ila ƙasa ƙasa kuma mai girma wacce take a tsakanin tekunan euphrates da kuma tigris wannan alkawalin ya zo a cikin attaura a littafin farawa fasali na sha biyar a tsakanin ayoyi na sha takwas zuwa na ashirin da ɗaya wato book of genesis wannan aƙidar ta alkawalin Allah kamar yadda 'yan sahayoniya suke bayyana ta tana a matsayin wani rukuni ne tabbatacce a cikin rukunonin addinin yahudanci kuma tana a matsayi na biyu bayan magana akan tauhidi na ta Allah ta kuma gabaci magana akan dokoki da shari'ar yahudanci guda 613 wacce aka sani da suna mitzvot a dalilin haka ba wai tunani ko ra'ayi ne na wasu tsirarin yahudawa wanda suka ɓantare daga yahudanci ba masu wuce gona da iri kamar a ce yadda 'yan takfiriya suke a tsakanin musulmi kuma mafi yawancin manyan malaman yahudawa masu daraja ta koli da ake kira da hamad ko kuma rabi-rabi suna ɗaukar wannan alkawalin a matsayin tabbatacce wanda baya sauyawa da sauyawar lokaci kuma babu wani abu da zai raunana shi ko kawar da shi bugu da ƙari malaman na yahudawa suna ganin cewa wannan alkawalin ba shi da alaƙa da halayyarsu a dunkule ko kuma a matsayinsu na ɗaiɗaiku wato su mutanen kirki ne a matsayinsu na al'umma ta yahuda baki ɗaya ko kuwa aka akasin haka ko kuma su sun lalace wato wannan alkawalin ba zai sauya ba a cikin nasu imanin a cikin littafin fita wato exodus babi na 23 aya ta 29 za mu iya fahimtar cewa ba a lokaci ɗaya Allah ya baiwa banu Isra'ila wannan ƙasar ba kamar yadda suke bayyanawa ba kuma a lokaci ɗaya za a kori dukkanin mutanen da suke cikinta ba saboda kar banu Isra'ila su kasance cikin radana da firgita. Wani abu wanda yake da kyau mu fahimta a nan shine Jabalun Raus ko kuma tsaunin Raus da ke cikin yankin Madari'u Shaba'a a kudancin Lebanon. wanda 'yan sahiyoniya suke kira da tsibirin batarim nan ne inda suka bayyana cewa allah maɗaukakin sarki ya yi magana da annabi ibrahim ya yi wannan alkawalin na ba shi ƙasar da ke tsakanin tekunan euphrates da kuma tigris a wasu tafsiran da kuma tarihi na musulmi sun ce wannan yankin da yake a mazari shaba'a nan ne inda labarin da ya zo alkur'ani na yadda allah maɗaukakin sarki ya rayuwa da annabi ibrahim wasu tsuntsaye bayan da aka umarce shi ya yanka su a nan ne ya faru a bisa wannan dalilin wannan yankin na mazari'u shab'a ba wai kawai ta fuskar tsaro da kuma harkokin soja ne yake da muhimmanci a wajen yahudawa 'yan sahiyoniya ba yana ma da fuska ta addini da aƙida. wannan saƙo ne ga mutanen labanan waɗanda suke ganin cewa abu ne mai yiwa a yi sulhu da haramtacciyar ƙasar isra'ila to bayan wancan alkawalin da ya zo a cikin littattafan yahudawa da cewa allah ya yi wa annabi ibrahim shi na ba shi ƙasa a mazari'u shab'a kamar yadda ya zo a ruwaya ta attaura allah maɗaukakin sarki ya jaddada irin wannan alkawalin ga annabi musa a saharar saina ya faɗi cewa zuriyarsa za su gaji ƙasar kan'aniyun wannan alkawalin ya zo a cikin fasaloli na sha uku zuwa ashirin da uku a littafin fita wato exodus a fasali na uku. a cikin littafin ƙididdiga wato book of numbers za mu iya fahimta cewa iyakokin wannan ƙasa ba su taƙaita a tsakanin tafkunan euphrates da kuma tigris ba suna a matsayin zango ne na farko na inda aka yi musu alkawali daga can za su nausa su nufi yankin ra'asu shaka a petron da ke arewacin labanan sannan kuma ya danna zuwa gabas da kusa da yankin homs sai kuma kudancin yankin kusa da gundumomin homs da kuma ƙauyukan da suke kusa da birnin damascus yankunan kuwa sun ci gaba har zuwa jerin duwatsun labanan na gabashi da kuma na kudancinta daga can kuma ya nufi tafkin jordan da kuma tafkin tsabariya har zuwa yankin dead sea idan kuwa aka karkata zuwa kudu to ƙasa alkawali ta haɗe da rabin ƙauyukan naƙab idan aka nausa arewa kuwa wannan ƙasar ta alkawali ta isa arewacin saharar saina a ƙarƙashin alkawalin da attaura ta ambaci allah ya yi wa annabi musa alaihi salam to dukkanin labanan ta shiga ƙarƙashin wannan yanki shi ma wannan wata tunatarwa ce ga masu adawa da gwagwarmaya a ƙasar labanan tsakanin zamanin annabi musa alaihi salam da annabi ibrahim da akwai shekaru 430 kamar yadda waɗannan riwayoyin suka ambata wato annabi ibrahim alaihi salam ya rigayi annabi musa da shekaru 430 na biyun kuwa ya zo ne domin ƙara da faɗaɗa yawan ƙasa alkawalin wanda ya haɗe mafi yawancin labanan falasɗinu da wasu yankuna na ƙasashen siriya jordan da sina sai dai kuma alkawalin zamanin annabi musa salam yana da sharuɗan cewa yahudawan za su samu waɗannan ƙarin yankunan da ƙasashen ne idan sun yi biyayya ga allah suka yi aiki da dokokinsa sai dai a bisa fassarar malaman yahudawa wannan alkawalin da allah ta'ala ya yi wa annabi musa salam na tarbiyya ne har zuwa lokacin bayyanar mai ceto amma rashin aiki da dokokin allah da rashin biyayya ga annabawa yana tattare da ladabtarwa da za su fuskanta amma kuma duk da haka kamar yadda suka ce ba zai shafi alkawalin ba su ƙasa da allah ya yi wa annabi ibrahim wanda ya haɗe tsakanin tafkunan euphrates da tigris ba wato idan sun yi biyayya ga allah ne za su sami ƙarin ƙasar da za ta kasance tsakanin euphrates da tigris amma da yadda za su kasance masu biyayya ga allah ko rashin biyayya kamar yadda suka bayyana yankin da ke tsakanin euphrates da tigris nasu ne da akwai kuma wani alkawalin na uku a cikin littafin samuel na biyu a fasali na bakwai alkawari ne wanda yake da alaka da zamanin annabi dauda alaihi salam a kan cewa waɗanda suka fito daga tsatsan annabi dauda su ne za su zama sarakunan isra'ila har abada wannan gargaɗi ne ga masu cewa a kafa tsarin demokuraɗiyya a abin da ake kira isra'ila a yanzu wato a haɗe tsakanin falasɗinawa larabawa da dukkanin waɗanda suke wannan yankin da yahudawa a tafiyar da tsarin demokuraɗiyya kamar yadda za ta iya kasance a ƙasar afirka ta kudu wato aka haɗe tsakanin baƙaƙe da farare aka kafa tsarin demokuraɗiyya 'yan sahiyoniya ba su kallon lamarin a haka ba su kuma yi imani da shi ba saboda suna ganin nasi ne a cikin littafansu na addini da suka tabbatar da cewa dole wanda zai shugabanci haramtacciyar ƙasar isra'ila ya zama behude waɗannan alƙawulan da suke a cikin attaura da kuma asul littattafan yahudawan sun kasance kwance a cikin ɓoyayyen tunanin yahudawa na tsawon dubban shekaru tun gabanin bullar yunkurin sahayoniya a cikin ƙarni na goma sha tara ita ce kuma lakar da aka ɗiba aka kwaɓa aka gina tunanin sahayoniyanci da ita don haka tunanin sahayoniyanci ba haka kawai ya faɗo daga sama ba ba kuma a ce 'yan mulkin mallakar turawa ne suka gina shi ba suka ba shi rigar yahudanci saboda cimma wata manufa ta siyasa a bagiran falasɗinu saboda mulkin mallaka saboda wannan aƙidar tana da alaƙa kai tsaye da falasɗinu shi ya sa ta zama wacce aka iya aiwatar da ita Ciodo hortadol ba shine ɗan sahioniya na farko ba kuma ba daga littafinsa na jew state wato daular yahudawa da ya wallafa a shekara ta 1896 ya fara ba kafuwar yunkurin sahiyoniya ne ya bulla sakamakon jayayyar da ta bayyana a tsakanin ƙoƙarin kafa al'umma ta bai ɗaya a turai wacce ba ruwanta da addini da kuma tsarin mulkin mallaka a ɗaya gefen tumatar za mu da sa'aya a nan a biyu mu bashi a fitowa ta gaba kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Afrika a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne akan wani sabon yankuri da yake yin kira da a samar da sauyi a cikin harkokin tafiyar da siyasa a nahiyar Afirka. da kuma buɗe harkokin ci gaba da raya karkara wanda samari suke jagoranta ta wata hanya da ba a saba da ita ba a baya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai kasance daga farkon zuwa ƙarshensa. to a cikin watannin bayan nan nahiyar afirka tana fuskantar hargitsi da yunkuri na al'umma da nuna adawa da siyasar hukumomi yunkuri ne wanda ake yi wa kallo mai muhimmanci bisa la'akari da ɗabi'ar siyasar ta nahiyar dalili kuwa shine da rashin aiki mai nagarta a fagen siyasa ya zama ruwan dare a cikin wannan nahiya wato 'yan siyasa ba su yin abin da ya dace da dama daga cikin mutanen nahiyar musamman ma dai matasa suna ganin yadda mafi yawancin mahukunta suke tafiyar da harkokin siyasa a karkace alhali duniya tana ci gaba a yanayin irin wannan samarin nahiyar sun fito da sabbin hanyoyi domin kalubalantar halin da ake ciki hanyoyi ne na gwagwarmayar siyasa da bayyana ra'ayi akan abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasashensu na nahiyar a ƙasar maroko a watan satumba da ya shuɗe an ga irin wannan yunkurin da kuma a cikin ƙasar madagascar wanda ya faro tun daga shekara ta 2024 sannan kuma ya kai ma ga sauya hukuma a cikin kwanakin nan kuma har yanzu waɗannan hanyoyin suna ci gaba da wanzuwa a cikin ƙasashe mabambanta na nahiyar ta afirka samari da masu tasowa su ne akan gaba wajen tafiyar da wannan sabon yunkurin sabon yunkuri ne wanda za a iya cewa ya bambanta da wanda aka sani a baya to ƙasashe a asiya irin su bangladesh da sri lanka da nepal su ne suka zama wa samarin na nahiyar afirka abun koyi a wannan sabon yunkurin da ƙalubalantar mahukunta da yanayi mara daɗi wanda bai dace da waɗannan ƙasashen ba domin kuwa za a iya sauya shi a yi abin da ba shi ba aikin da suka sanya a gaba shine faɗa da cin hanci da rashawa da siyasar da babu inganci a cikinta waɗannan samarin suna kiran kawo kansu da sunan zuriyar masu ƙarfin manufa ko kuma z generation kamar yadda ake kiransu da turancin ingilishi to yanayin da ake ciki na rashin inganci a siyasa a cikin nahiyar afirka wani yanayi ne wanda za a iya cewa ya biyo bayan mulkin mallaka ne sabon yunkurin da ake da shi a wannan lokacin na al'umma a cikin ƙasashe na nahiyar ta afirka 'yan ƙasa ne suke tafiyar da shi manufofin da wannan yunkurin ko ya sanya a gaba shine samari da matasa ɗin suna son ganin an kyautata rayuwar al'umma ƙasar da samar da aikin yi da bunƙasa 'yanci na ɗaiɗaikun mutane hakanan kuma wannan yunkurin yana son ganin samari da matasa a nahiyar sun samu damar taka rawa a cikin harkokin siyasar ƙasar ba su ci gaba da zama 'yan kallo da saniyar ware ba har yanzu a cikin wasu ƙasashen na afirka da akwai zuri'ar farko da suka karɓa wa ƙasashen 'yanci su ne a kan kargar mulki duk da cewa an share fiye da shekaru 60 da samun 'yanci a ƙasa kamar kamaru har yanzu shugaban ƙasa da mataimakinsa da shugaban majalisa da sauran muhimman jami'ai da suka hada da shugaban ma'aikatar shari'a shekarunsu sun wuce tamanin da akwai kasashe da dama na nahiyar afirka da haka ake tafiya amma da samari zama 'yan kallo wanda ba su taka rawa a cikin harkokin siyasar wannan nahiyar kakaci su ba 'yan ƙasa ba ne kuma ba su da mahangar da za su iya dora ƙasashen nasu akan wannan turba ta ci gaba. za a yin dubi akan wannan yunkurin da cewa sabon salo ne na bore akan masu tafiyar da harkokin siyasa na wato ƙasashe domin kuwa waɗannan masu tafiyar da siyasan 'yan tsiraru ne da suke rike da arzikin nahiyar na lokaci mai tsawo. manaja ko shugaban cibiyar nazari da bincike akan rashin daidaito a tsakanin al'umma mai cibiya a wato afirka ta kudu farfesa umran falodian ya taɓa bayyana cewa 'yan siyasar afirka waɗanda suka karɓi mulki bayan mulkin mallakan sun taka rawa matuƙa wajen samar da bambanci a tsakanin al'umma maimakon su magance matsalolin da aka gada daga mulkin mallaka sai suka rike waɗannan matsalolin suke ci gaba tafiya da su sannan kuma suka ƙirƙiro wasu hakanan kuma ya ce gwamnatocin afirka suna ci gaba da aiki da tsarin tattalin arziki wanda ya bai wa tsiraru damar sarrafa arzikin ƙasashensu wannan siyasar ce ta sa har ake ci gaba da samun rashin daidaito a cikin nahiyar a tsakanin al'umma wato saɓani tsakanin waɗanda suke da shi da kuma waɗanda ba su da shi yake ƙara ƙaruwa to wani ɓangare daga cikin matsalolin da ke damun nahiyar ta afirka wanda kuma har yanzu yake ci gaba shine raya birane da mayar da karkara saniya ware ba a damu da a raya karkara ba sai dai a rubuce a kan takarda da a wasu ƙasashe ake da hukumomi na musamman da sunan na raya karkara amma iya kasa kan takarda domin idan a ce ana raya karkara kamar yadda ya dace to da an magance matsaloli masu yawan gaske a cikin nahiyar afirka da an raya karkara to da an rage hijirar samari da matasa da suke fitowa daga birane zuwa wato manyan garuruwa domin samun yadda za su rayu wannan irin siyasar ta sa a wasu ƙasashe na afirka samari suna cikin fushi a kan rashin ba su muhimmanci da mahukunta suke yi nahiyar afirka dai ta fi dukkanin sauran nahiyoyin duniya yawan samari da matasa wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya ya taɓa bayyana cewa kaso 70 cikin ɗari na mutanen afirka da ke kudancin sahara shekarunsu suna ƙasa 30 ne a dalilin haka nahiyar ta afirka ce wacce ta fi yawan samari da matasa a faɗin wannan duniyar sai dai abin takaici waɗannan samarin masu yawa an ƙi ba su damar da za su riƙa yin ayyuka masu amfani a fagen tattalin arziki a wasu ƙasashen ma hatta a ba su ilimi ma ya gagara don haka da akwai runduna ta samari marasa ilimi da marasa aikin yi abin da ya jawo hakan kuwa shine rashin ingancin siyasar mahukuntan nahiyar wajen ɗora samari da matasa akan turba da ta dace na aikin yi da kuma kirkira samarin nahiyar afirka suna ganin abin da yake faruwa a cikin ƙasashensu na rashin aikin yi da ya dace daga shugabanninsu a dalilin haka sai waɗannan samarin suka zama garwashin duk wata fitina da barna da rikice-rikice da mayaƙe-yaƙe da suke faruwa a cikin wasu ƙasashe na wannan nahiyar samarin afirka su ne a cikin fagagen yaƙe-yaƙe da barna saboda an ƙi nuna musu hanyoyin da suka dace na gina rayuwa ko kuma ɗora su a kan wannan turbar saboda ci gaba da ake da shi ta fuskar hanyoyin sadarwa da sada zumunta samarin nahiyar ta afirka sun samu hanyar bayyana ra'ayoyinsu da kuma jagorantar gwagwarmaya domin ganin cewa an inganta tsarin siyasar kasashensu wani abin da ya bambanta wannan sabon yunkurin na samari shine cewa ba su da shugabanni na tsakiya ko kuma wata jam'iyya ko kuma wata ƙungiya hakanan kuma sun keɓanta ne da cewa ba su son ganin ƙungiyoyin waje da wasu ƙasashe suna son ba su taimako ko ɗaukar nauyin abin da suke yi wani abu mai jan hankali a nan shine cewa sabon yunkurin na samarin afirka yana son ganin cewa an yi abin da ya dace fi da wato yunkure-yunkuren da ake da su a baya a nan ne farfesa florida yake cewa mafi yawancin 'yan siyasa ba su shigar da mata ko samari a ƙarƙashin ayyukansu na ci gaba da hakan yake cikin dalilin da ake samar da bambanci a tsakanin al'umma amfanin samari a wajen 'yan siyasa shine sai musu yakin neman zaɓe su kaɗa ƙuri'a daga nan kuma an mayar da su saniyar ware abin fata shine cewa wannan yunkurin na matasa da samarin nahiyar afirka ya kai ga ta hanyoyin da suka dace ba tare da an yi wa nahiyar wata illa ba ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirma da ƙwararren lokacin da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mu ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com kasance cikin ƙoshin lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.